masu sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabon mahara studio kalangu shirin mahara studio kalangu hidi ne dai wanda muke tattaunawa kan muru'e daban-daban na sharawa al'umma ta yau da kullum ta da ƙwararrun masana shirye-shiryen studio kalangu suna zo muku ne ta gidajen rediyoyi hamsin da biyu a cikin jihohi guda takwas na ƙasar niger kuma kuna iya samun min shirye-shiryen kan yanar gizo da facebook da twitter shirin muhawar studio kalangu na yau zai mai da hankali kan nauyin da ya rataya kan ma'aurata a cikin zamantakewar aure kamar yadda addinai da al'adu suka nuna a cikin zamantakewar aure ma'aurata suke da nauyin kula da iyalansu su ne ke da hurumin shimfiɗar da zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin iyalai su ke kula da kuma ɗaukar nauyin dukkan bukatun iyalai daidai gwargwadon halin da allah ya hore musu mai dai wani nauyi ne yin rataya kan ma'aurata a cikin zamantakewar ta aure mai addinai suka faɗa kan batun zamantakewar aure shin idan namiji ko macen suka saki hanya a cikin zamantakewar aure menene abun yi to domin amsa wa'innan tambayoyin da ma'o'in sauna za su biyo kai a cikin shirin muka gayyato muku da ustaz mustapha hamudu wanda yake malami addinin islama ne kuma yana cikin kungiyar malamai na ƙasar niger a tare da mu akwai reveren baraje jirgu shi kuma yana cikin kungiyar malamai da kiristoci na ƙasar niger cewa da sidir a can kan layi muna tare da wato ministan al'amurra ne da kullum cewa da abdu dan malam tun daga maraɗi barka da zuwa abdu da fatan kuna sauraron barka ka dai baki mun gode dokar karbi goron gaita na muhawar studio kalangu ni hawa usman nake mana fatan alheri madalla mu suma shirin da ko ustaza mustafa ahmadu shin mi addinin islama ya faɗa kau nauyin da ya ratiya kan ma'aurata a cikin zamantakewar aure a'udhu billahi minash rajim rahim alhamdulillah alwahid alqahar allazi ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun wa salatu wassalamu ala rasulillah khatimul anbiya imamul mursalin amma ba'd eh, lalle kai addinin musulunci ya aza nauyi babba bisa ma'aurata abinda yasa Allah ya hau da nauyi babba bisa ma'aurata saboda abinda za a samu shi cikin alme abinda za a samu na Allah diba shi yasa ya hau da musu nauyi shi alman da kan shi dabo wato yana son a mutumta juna in za ka arme addinin musulunci ya so ka kyautata ko ka darajanta abinda ita macen da kake son arme eh, abinda a bukatunta kan ta shiga gidanka ko ko abinda a nata yanayi kan ta shiga gidanka kai kuma sai ka ga mata naka kenan zama ne na dindindin shi alme ba a san ma a yi zancen labuwa ko hushi ko na a'a addinin musulunci shi in batun almi zama ne na dindindin kenan dole sai an canza eh, eh, eh, miyau bisa kan a shigo ma cikin abin nan kin to wannan abin da kuka caccanza tsakanin ku alwashin da kuka ɗaukan makaninku engagement da kuka ɗaukan ku shine ake taya wajen ma'aifa da shi ita mace ta ta wajen ma'aifanta ta ce to wanda ke so na da almi kuma nima ina son shi na gan shi ya gan ni ya mini na mishi kuma eh, eh, eh, ka'idodi ko kuma sharuɗan da azamini dangance da abin da zane ganin bisan shi ko gidan shi sun yi daidai da ina iya ɗauka su na ga mishi ni kuma na ga mishi irin na nauyin shi ma ya ɗauka a bisa haka ne muka abin ga kuma za ya ci da ni za ya riƙe ni kan gaskiya da ci da sha da rashin lahiya duka ya ɗauka ya tabbatar mini da wannan ni kuma na tabbatar mishi za mishi biyayya yadda duk mace take mijinta to bisa wannan ne Eh, su malumai ya zamanto malaman musulunci ne ko malaman eh, kirista ne ko kuma abin ake cin ma eh, ofishe civil da ta civil kamar mer haka wanda dai shi za ya raɗa alma shi za ya ba shi a hukumce abin nan kin don shi ne ake kama shi a ce to yara ga bisa abin da koko masoyan juna ga abin da suka suka da tsakaninsu kuma ya ɗauka bisa wannan kuma ta yarda da sadakin da za a ta yarda da za ta zama gidan shi duk da wani lahani ko kasawa ko wani abin da ya ga mata don bisa wannan ne su malamai lokacin nan da uwaye suke zuwa ga wakilinki addinin musulunci ya so kuma ya zama to akwai taimuwa hmm, akwai wakili akwai saboda kiyaye hakkin kowane daga cikin su in wani abu ya taso ba ɗaukar zancen wani ba za a yi ko zancen wani a'a kowane ke zuwa ya gama wakilin shi wallahi dan tangarda ta samu ni da wane bisa kaza kaza kaza kaji dai har abu shi kuma wancan haka nan don su wa'annan su ne mai da hukunci ke da don kiyaye hakkin kowane daga cikinsu kin shi abin yadda yake daga ma bas kin shi daga matsalin shi addini abin da eh, ka'idodin da da kenan bisa eh, hakokin ma'aurata mutum biyu da mace da namiji tun can ma wurin kahin ma a zo ga batun auren wurin uwaye ya kamata su ma'auratan su fahimci juna su tsetse da komai tsakankanin su su kiyaye alkawullan da eh, suka yi tsakankanin su tsakanin su da Allah kuma bisa wannan ne shi malamin da eh, za a wannan aure mhm. bisa wannan ne za a abin kuma taimuwan bisa wannan ne in hukumci ya kama a hukumta wani kuwa ne bisa wannan ne za a hukumta mhm, mhm, mm. mun sake dawa kan ku ustaz Mustafa Reverend Baraje Jirgun addinin Kirista mi ya faɗa dangance da zamantakewar aure tsakanin ma'aurata ina godiya sosai domin wannan dama da allah ya bani da kuma kuka bani domin mu magana akan wannan fanni mai daraja wato fannin zaman armi uh, gare mu krista armi daga wurin allah shike don da in mun komo bisa ga can harko wato armi na harko adamu da hawa'u ubangiji allah ya riga yin adamu tukuna bayan ya yi adamu ya ba shi aiki na sharaɗa ma dukkan dabbobi da dukkan da ya halitta suna ya yi wannan sai ubangiji allah ce kai bai yi kyau ba na namiji shi zama shi kadai bari in mishi mataimakiya to wato armi na farko daga wurin allah yake duk abin da ko ya hito daga wurin allah mu gare mu abu ne mai daraja abu ne wanda ya kamata a kama shi da daraja da hannu biyu to bisa ga yadda muke yi na farko lokacin da matashi ko matashiya ta kai lokacin abin arme da ita da iyayenta muna shiga tukun cikin addu'a domin ubangiji allah ya shirya kowane fanni in yarinya ce ta yi addu'a na girma lalle arme zanyi ubangiji allah ka shirya mini wannan mutumin ko ma ba ta san shi ba duk inda yake ta yi addu'a domin shi allah ya shirya shi sa'an nan shi ma daga can shi ma ya yi addu'a ubangiji allah na girma ina son arme ka shirya mini wadda ka riga ka shirya domina to idan an yi haka lokacin da duk za su haɗu abin ba zai kawo matsala ba uwaye suna yi su ma suna yi iglis ma tana yi bayan wannan mu muna ba da koyaswa koyaswa ga samari da 'yan mata don mu nuna musu tamanin arme da kuma nufin allah bisa ga arme shi arme ba ana yin shi ba ne domin gobe a rabu a'a ana yin shi sai mutuwa ita kaɗai ce za ta raba ku bayan da sun tabbata sun gane komi ya tafi daidai kuma sun san lalle suna son juna to lokacin nan da za a kai magana wurin iyaye abinda sun ka yanka to da shi za a yi aiki lokacin nan kuma mu kamin damar arme wanda aka zaba malamin da an ka zaba domin shi damar arme normalman ya kamata ya ba su kur wato class na ya ƙara ba su yadda ya kamata su tsara zamansu mm-hmm. bisa ga abin da magana Allah take so kun san haraka armi akwai gurbi guda uku ne manya akwai lokacin da mata da mishi su kadai ne akwai lokacin da 'ya'ya sun ka zo mm-hmm. kun ga abin ya kawo dan canji kaɗan akwai kuma lokacin da 'ya'ya sun girma sun yi armi an bar ku biyu kun fara ku biyu kuma za ku kare ku mm-hmm, biyu mm-hmm. to duk waɗannan shirye-shirye ɗin ana ba da wato koyaswa a kan shi domin su zama da shiri cikin mm-hmm. wannan bayan an kare wannan mu muna ba da dama har ran ɗarman armi kana iya kace i ko kace a'a mm. in ka ga abin da ba shi tahiya sa'annan kuma mu lokacin da ake ɗarman armi ana kawo duka biyu ne gaban jama'a ga yarinya ga shi shi samarin sa'an nan kuma ga wakilansu kowane shi na da wakili kun gani kamar yadda addinin musulunci shi ma yi magana a kan wakilai mu ma dole sai tare da waɗannan shaidu wakilai lokacin nan za a aza musu tambayoyi gaban allah gaban mala'iku gaban kuma duk jama'a da kenan kowa sai ya ba da amsa ga wannan samari to shi za a fara ga wannan yarinya ka ganta ka ce kana so ka yarda ka ɗauki nauyinta ci da sha ta fasassuwa da haraka zaman lahiya da sauransu ko cikin daɗi ko cikin wuya ko cikin ciwo ko cikin eh, lahiya wannan sai ka ɗauka ka bada amsa alkawali ne kuma mun sani cikin dukan abu alkawali shine babban abu wanda ubangiji allah yana jira ga ma'aurata wato domin su cika bayan ya ba da amsa gaban kowa ita ma za a aza mata abinda ubangiji Allah ya tambayi namiji shi shine ka kamnaci matarka da kuma ubangiji Allah ya azama mace shine ki yi biyayya zuwa ga mijinki ita ma ana azama ta tambayoyi ta ba da amsa gaban kowa da kowa bayan sun yi wannan lokacin nan ne shi malami wanda yake dama arme yake e tashi ya ce bisa ga shaidar da kun kashi ta bakin su to ga kuma Eh, wakilansu suna nan ga jama'a duk suna nan da ni darma musu armi sai a darma musu armi su yi takardu da sauransu e mu ma ana iya bayan an yi wannan a tahi meri domin shi mayar shi shi abun nan shi ma shi ba da shaida ana iya kuma ma kamin wanga damun armen sai an biyo ta meri tukuna sa'an nan a zo kuma cikin coci ko kuma can gidajen masu bin domin a dama musu armi armi abu ne mai daraja madalla mun gode kwarai da gaske reveren baraje abdu dan malam kana sauraron mu ina sauraron ku hawa to kashi dai tsokaci guda biyu da muka samu daga ustaz ahmudu da kuma wato reverin baraje a naka bangare na manajan al'amura ne da kullum wani kallo ne kake ma al'amuran zamantakewa na aure cikin iyalai Eh, da farko dai ina gode muku studio kalangu da kowane lokaci kuke samun dama kuna gayyato mu don mu gayi ta albarkacin bakinmu bisa ga fanni daban-daban na zamantakewa. Mhm, muke da godiya Abdu. <laughs> Yau lalle maudu'in namu na zance ne bisa nauyin da ya rataya bisa ga wuyan ma'aurata. Eh, na saurari Malam Mustapha da Reverend sun ɗauki ɓangaren tushen nauyin shi ne aure. Mhm. In mun ka ɗauka a ilimin zamantakewa, zancen aure zance ne na al'umma, zance ne na ɓangare biyu, eh, na farko ɓangaren wajen miji, na biyu ɓangaren wajen mace. To kahin wannan akwai al'adodi awon da suke ba da dama kowane ɓangare ya yi bincike. Eh, wannan binciken ya danganta da yaren mutum da kabilan eh, mutum da addinin mutum kenan shi yasa in mun ka ɗauki a ilimin zamantakewa eh, zancen aure zance ne na al'umma inda ya bambanta da wanga kabila zuwa wanga kabila ko da wanga harshe zuwa wanga harshe kuma da wannan addini zuwa wanga addini shi yasa a ɓangaren zamantakewa muna da abubuwa daban-daban wanda zai ba dama wannan auren in an ka ɗauka ta al'umma ya danganta da su zan ku dibawa an yi ba ɓangaren gargajiya al'adodi shi yasa lokacin da kun ka saurari malam ko reverend sun mhm. zancen auren akwai aure na galgajiya. akwai aure wanda ake yi na zamani wanda za a zuwa gaban wata meri wata hukuma ta gwamnati wadda za a ta karbi amma a ilimin zamantakewa na gargajiya shine yake da bincike da yawa shine a lokacin shi ne ake gane wasu haƙoƙi ko kuma wani yauni wanda zai rataya ga ma'aurata wanda mun kasa ɓangare guda uku. In kun ka diba akwai yauni wanda ya rataya ga miji da mata gaba ɗaya akwai yauni wanda ya rataya ga miji akwai yauni wanda ya rataya ga mace kenan wannan yaunin lalle tushen shi aure ne aure yana daga cikin sunna ta addinin musulunci sunna za ku diba wurin addinin kiristoci a kabiloli daban-daban akwai aure a ciki amma bayan an yi auren kowa na ma'aurati yana da nauyin da ya rasa ya bisa wuyan shi ina wannan yaunin suna da yawa don saboda a ilimin zamantakewa kahin a auren akwai al'adodin da ake tabbatar da su kamar in kun ka dauki a bangaren addinin musulunci uwayen iya na wajen namiji da na wajen mace sai sai bincike halayen mace halayen 'yan gidan nasu mm-hmm. yaya ne tarbiyyar gidan su ma bangaren mace sai sun yi bincike yaya halayen mijin hike yaya halayen su mhm. wannan binciken ana danganta shi ne da al'adodi don saboda aure shi zai ba da ginshiki na karkara gida mhm. eh, idan an kace gida gida shi ne tushen al'umma don kuma daga cikin gida ne mutum ke hitowa mhm. shi kuma mutumin nan yana samun tarbiyya yana samun wasu al'adodi wasu wani alamomi daga yanayin da ya tsinci kanshi cikin gida Kenan da an yi wannan tushe na gida mhm. kenan wannan yaunin suna da yawa. In an kaje mhm. to kahin dai mu zo ga yin nauyin ɗaya bayan ɗaya akwai hira da muka yi tare da muka nemo ra'ayoyin jama'a kan maudu'in da muke tattauna kan shi sai mu saurare su sannan kuma dawo mu ci gaba da shirin mun gode abdul nauyin da ya rataya ga wata, ya mu ɗauka ɓangaren mace nauyin da ya kamata a kanta akwai ladabi da biyayya tsakaninta da mijinta ni na yi bana na bari tsari mai mutuncin shi da kuma hakkin shi da kula da 'ya'yansu inda ya aje ta ta tsaya to nauyin da da ya rataya a kan mu mu maza tsakanin mu ta ɓangaren mu da matan mu to lalle sai mu ce dai mun gode ma Allah kuma daidai gwargwado dai abin da ya dace mu musu muna yi alhamdulillah kuma suna godiya ka san shi magidanci namiji duk inda ya kasance an ce yau in Allah haɗa ka da mace da sunan aure waɗanga alƙawalla duka sai an azama su kuma sai ka ɗauke su ta ɓangaren cinta ɓangaren shanta suturarta rashin lahiyarta daidai gwargwado da duk abin da ya zo mata to in Allah ya so wannan ka san yara ta yi a kanka to kuma daidai gwargwado Allah yana hore mana abin da mun ka biya musu bukatoci kuma suna godiya akwai haƙoƙi wanda sun ka danganta bisa kan da shi namiji wanda ya kamata ya kiyaye bisa gare shi kulawa da ita dukkan wa'anga sun rataya na bisa ga namiji haƙina da ya kamata kamata dole dole ya yi amfani da shi haƙƙi ne wanda Allah ya azame shi ba wai wani na dora mai shi ba Allah na dora mai wannan haƙƙi kuma dole ya mutunta ta ya san cewa matar shi ce gwargwado wurin kwanci irin kana da hali kana iya matarka duk abubuwan da ka so na kyautatawa wani abu wanda ya dace ka gani ya dace da matarka kana iya sai ka bata ko kuma abuna wanda ka gani bangaren kuɗi ita ma tana da buƙatar da ya kamata kai in kana da hali ha don saboda shi abubuwa suna yi da hali ta kuma mace yana da kyau mace ki san cewa namiji dukkan abubuwan da ɗawainiyar da ake yi saboda ke ta ake yi tun da ya biya sadakin ki ke san cewa lalle kulawa ta tabbata bisa kai gare shi kenan yana da kyau mace ta yi mijinta biyayya in ya ce yi ta yi in yace ta bari ta bari me yasa duk namiji kowane iri ne matsawon mace take masa biyayya daidai gwargwado irin abubuwan da ta iya yi ko shi an ce fir'auna ne wallahi abubuwa da dama yana sauwaka mata shi to ma a wata nauya ka saka shi wajen nawa gare su ana son namiji idan zai auren mace tun da gida zai azama dokokin ci da tisuwa ita wannan dama ta a gaba da biyayya aure da sutura da zaman lahiya sannan mace in namiji na mabiyayya ba abin da duniya ba ta iya mai komi tana iya mai dangi da zaman lahiya da kwanciyar hankali eh amma wasu na iya diba kamar bauta ta to biyayya ta ta aure namiji haka a ka'ida shi shi mace tsaya shi kula da mace shi cikin gida To Madalla kun ji da ra'ayoyin jama'a da muka tattaro kan maudu'in namu. Ustaza mustafa mizo kara mana a bisa kan abin da ga mutanen suka bayyana. ai sun riga da ja duka sun ke cewa raskwana <laughs> ki abubuwan duka wanda kamata dama shi abin da ake so mhm. ya zamanto akwai so da yarda shi almi so da yarda ne eh, abin da yasa ake kiyayewa da ita mace ka gwada mata so hakkin ta ne ka gwada mata so a so ta duk mace tana son a so ta ita ne ya kamata a fara so ma kan ita ta so namiji namiji ne kamata ya sha wata eh, reverend ya zancen alman adam da hawa Eh, wanda daga gare su ne duka muka huto shi eh, adamu lokacin da allah ya yo shi cikin wata babbar gona sai ya ga komi da komi an ba shi komi da komi ga nan an ba shi ilimin sunayen komi da komi da tsuntsaye da duka abubuwa da dabbobi da komi da komi kuma ga wadata nan ga ruwa ga abin nan na aljanna abubuwa dai na jin daɗi sai ce to ni yanzu ni ɗaya ya zani don ga abu kenan yana son mashawarci yana son wanda za ƙarfafa mishi rayuwar shi kenan rayuwa ba ta yiwa da mutum guda sai da wani shi ne Allah ya ce shi kuma ta aya ya ce ya ayyuha nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya ku al'umma ya ku al'umma mutane mun yo ku tsakanin namiji da mace wannan abin da Allah ke nuna wurin babu namiji sai da mace kuma babu mace sai da namiji kenan abu ne wanda suke ba ni za a ce ya yi wani bisa haki ko ko ya yi wani bisa a so shi a babu babu wanga sai da wanga shine ake ce ma kamar jihar cikin abun ga eh, wannan abubuwa ne wanda suke eh, eh, addini ya yanke su deja mhm. kenan ita mace dole ne ka so ta lokacin da adamu ta huta daga cikin akarkarin daga cikin awazun shi na hagu sai gudun ya je kamo ta ta bashi shi shawa ya samu abokin zama ya samu abikiyar da za ta ba shi soyayya za ta bashi hazaƙa na namiji sai mala'iku suka girma suka ce a ai ba haka bane sai kun yi yarjejeniya sai kun yarjejeniya in ta yarda kuma ka ba ta hakkinta abinda ake ce masa daki kama eh, hakkinta wanda yake eh, eh, shi so ana sayan shi namiji ne ke sayan shi <clears throat> daga nan ne ba ta hakki da ci da ta da tuwasar da ita yake tashi daga wannan sadakin mhm. kenan dole ne sai ba ta sai da ba ta sadakin ta to kin gani wannan haƙoƙi ne wanda suke na asili ne kuma tahiya tana taya taya tana taya kamar in aka kawo wani mataki kuma soyayya karuwa ta kai saboda me saboda da an samu makaɗa kenan saboda ɗan nan kana yin komi mhm. kuma dama ka almeta saboda kai ka samu iyali ne ka samu iri mhm. kenan soyayya za ta karuwa kuma dole nauyin ta ita da yaron kuma za su koma bisa abin da ku shine eh, wata aya Allah ya ce wa hunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf don ku bisa namiji mai aure ubangida shi shine nauyin mace da ɗanta da abin da za ta shayar da shi da abin da ita za ta ji ta samu ta shayar da shi bisa bisa da tuhafinsu duka bisa bisa namiji kinan kin gani ta yaya ana ta yaya ana ta haƙoƙi suna ƙaruwa haƙoƙi suna ƙaruwa haƙoƙi suna mm. ƙaruwa ba yiwuwa kuma ta maka magana ka kyale ta wannan to ustaz kaman wannan ma ya kama na ga kaman zuwa tambayar ta mu ta gaba kamar cikin harka tafiyar da iyali wani nauyi ne rataye kan mace ita mace da ta bisa ta yadda iyali eh, kamar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga mana tana da hakki haƙ uku fiye da namiji don saboda wani mutum ya zuya ma annabi tambaya wata rana ya ce mishi ya rasulullah man yalzimu ta'ati da Allah wa rasuli wane ne ya cancanci mishi biyayya bayan biyayya da nake ma Allah da kai manzon shi ya yace ummuka ya ce summa man nan wa yace summa ummuka sa'annan ya ce summa man bayan bayan wannan wa yace summa ummuka ha uku ko nan sai yace summa man ce summa abuka kenan nan addinin musulunci ya nuna mana uwa tana da eh, haƙoƙi wanda suke kamar uku ne bisa ɗa bisa ta yi gori da ita ɗa nata ne mhm. tana da haƙƙi kamar uku kin gani ko mhm. wannan addini ya yanke shi babu wani babu wani garama cikin wani abu kenan shi uba ba ya da wani abu sai ya ba da kai dole ne kenan su da uwa da ɗanta su ne za su eh, eh, zamantowa nauyi bisan shi kuma sai Allah ce ci kuma ta aya ce rijal qawamun ala nisa ma fadalla afan don ka Allah ce kuma ci kuma ta aya ce maza suna ɗauka babban nauyi dangance da abin kenan su ga eh, abin da ake cima an faransa da uwa da ɗanta sai da person a charge mm. kamar su ɗauka su ya zama cilas ne su ɗauka da su na ake sai sun kai wurin da yaron ya iya ya iya eh, eh, rike kanshi ya iya komi da komi mm-hmm, mm-hmm. zancen mai tsawo ne saboda menene menene ake ce ma yarinta menene ake ce ma samartaka mm. menene ake ce ma tsayawa da kai mm-hmm. to Umar ibn Khattab wanda ke shi sahabi ne na annabi biyu bayan Abubakar ya tsaye da abin kamar eh, eh, shekara 21 mm. shekara 21 duka ya kamata a ɗauki nauyin yaro eh, Ya ce wa rabbihi sabon wa rafiku wa wajihu sabon wa rafiku sabon. sun ma'aturku lahu alhabal al-arab yace ku yi mishi tarbiya tarbiya ka zaba mishi uwa ma tukuna duwakin yaro tun ma bai zo duniya ba ka zaɓa mai uwa wadda take da nono mai kyau wanda za ta bashi mai hali mai kyau mai tarbiya ta gidan asiri kamar yadda rabi ce ana tono ana bincike ba wannan ba hana komi saboda ka samu ɗiyanka asiri mm-hmm. iri mm-hmm. don ku eh yace da wannan da zaben uwar da armanta da wannan duka shekara bakwai da koya mishi yaro da shayar da shi da ku biyu duka da uwa da uba dole don ku shekara bakwai kina sai kun mishi mm. bayan wannan ya ce sai waje sabon in kun ƙara shekara bakwai sai ku tura shi makaranta ta waje kuma mm-hmm. tarbiyya ta waje can kamar lakwal ku rika kai shi har ku kai shi wurin da shi ma za a koya aiki ita kuma za ta koya zaman arme da zaman rikon yara duka shekara bakwai bakwai gida uku su suka ashirin da mm-hmm. sai ce to lokacin da kuka yi wannan yanzu ga ku musu wani katsalandan ku bar su sun zama mutane nagartattu yanzu su ma uwaye ne to madalla mm. ustaz zamun sake dawowa kanku reverend baraje wato kaman a bangaren addinin kirista shin idan mace tana da halin daukan nauyin kanta da kanta shin tana iya ta kula da kanta ba tare da lalle lalle ta dawo kan mijinta shi ne zai iya kamata ya kiyaye mata komai da komai to na gode domin wannan tambaya da kuka aza tunda mun yi magana akan shiga ruwa daga waje ake shirye shi ko ba haka ba mhm. kamin ka shiga cikin fannin armi dole ne sai ka yi shirye-shirye dole ne sai an yi bincike dole ne sai an biɗi dai abubuwa da yawa mhm. yanzu zama ya kama to na sani wannan fanni yana kawo rikici iri-iri wani bi mhm. miji na aiki mace tana aiki sai ga guda ya saka mu guda mu dai abin da muka sani bisa ga addini miji shine kan gida kuma dukan nauyin kula abinci da kuma waɗanda abubuwan da aka faɗi mhm. eh, abinci tafasassuwa da kuma eh, gado da sauransu yara ta kan miji mhm. to yanzu ita mace lalle tana iya ta taimaka domin idan ta ce ta zama kan gida nan ta saba ma magana Allah mhm. kullum ina cewa mace ta san wurinta in ta saurin ta kuma ta yi biyayya bisa ga abin da magana Allah ta ce za ta ji daɗi kwarai da gaske. Cikin Bibil an ba mu labarin wato mace mai hikima. Wannan mace mai hikima aka ce ta kan tsara gidanta ba raguwa ba ce. Tana aiki, tana yin abubuwa daban-daban, tana saisuwa, tana sauransu an ka ce ‘ya'yanta in sun tashi sai su yaba ta. Mijinta in ya tashi shi ma sai ya yaba ta. Mm-hmm. Saboda haka in mace tana da daidai ne ta taimaki mijinta. tun da dai mu gare mu in dai an yi arme sai mutuwa babu rabuwa to duk abin da kun ka samu nawa ne naku ne na 'ya'yanku ne saboda haka daidai ne mace in tana da mijin ba shi da ya kamata ta taimaka kai ko mijin shi na da lokaci lokaci in tana da ya kamata ta taimaka amma ba cilas ba domin abin da ke na cilas wannan ya hita ga fannin so ko ba haka ba amma abin da Allah yake so shine a dai samu zaman lahiya zama mai kyau Eh, tunda ba dan baka da bane yanzu in ki shigo cikin gida yaron ki da shekara biyu ne gare ko uku ya zaburo ya baki dala biyu ai za ki ji daɗi kwarai da gaske abinda zai horonta miki rai shine abin nan na cikin zuciyar shi wanda ya tura shi har ya baki waɗannan kuɗin to haka ne ko cikin zama arme ba dan miji yana da bane ki ce ba za ki taimaka ba in kin taimaka miji zai ji daɗi kwarai da gaske ga abin da ni iya in haɗi to madalla mun gode sosai mun gode sosai da viran baraje abdu dan malam kana jin mu kana tare da mu ina tare da ku hawa shin abdu wani irin illoli ne kan biyowa baya idan cikin zamantakewa aure ba a samu ba a samu mafita ba kamar idan aka samu wani taɓarɓarewa a cikin zamantakewar aure To, eh, na gode da wannan tambaya da kuka mini. Mhm. Eh, lalle cikin zamantakewa aure in ba a samu eh, jituwa ba ko ba a mhm. samu zama mai na kwarai ba na gari akwai illoli da yawa da ke biyo baya. Illolin nan sun kashe kashi daban-daban. Mhm. In zamantakewa aure ba ta yi kyau ba, illa ta farin Eh, an samu eh, rashin jituwa tsakanin eh, gidajen nan ko kuma bangare na miji da bangare na mata. Mm-hmm. yana kawo baraka tsakanin nan gidajen. Na biyu in zamantakewa ba ta yi kyau ba yana kawo lalacewa tarbiyyar iyali yaran da an ka samu ta bangaren zamantakewa. ta bangaren ma'aurata kenan in aure da yi daɗi in zamantakewa ba ta yi daɗi ba yana kawo lalacewar tarbiyyar yara e bancin wannan yana kawo gurɓatewar al'umma dan idan zamantakewa aure ba ta yi daɗi ba za ku ganin wasu abubuwa na daban-daban bangaren ma'auratan bayan yana eh, eh, saboda yana kawo rabuwa tsakanin ma'aurata e rabuwar aure kuma ba abu ba ne wanda al'umma ke so lokacin da eh, rabuwa ta samu abun yana kawo matsaloli na zamantakewa ga ma'auratan nan eh, a takaice lalle rashin jituwar ma'aurata yana da illa babba a ilimin zamantakewa mhm, mhm. don saboda abin da zai kawo illa ta tarbiyyar yara su kuma eh, a al'ada ana cewa sai da yaro ake yin babba kenan in yaron nan tun tasawar shi ya ga eh, uwayen shi cikin hali wanda ba na gari ba wanda ba duka abubuwan da addini ya tsada ba mhm, kenan zai zamanto matsala a cikin al'umma to madalla abdu mun dawo kanku ustaz ahmadu kaman mi addinin islama ya ce idan kaman namiji bai cika nauyin da ya alkawalin da ya ɗauka ba a cikin zamantakewa aure eh addin musulunci ya tsara eh, hukumce-hukumce mhm. bisa eh, kamar alwashi ko engagement wanda za ka ɗauka tuncin wajen almi mhm. in baka yi shi ba ana iya hukumtar da kai mhm. ana iya sa maka bashi ana iya Eh, a kamo mata hakkin ta in ya kai na a kama amma addinin musulunci ba san akai cin wuri shi abin da ake so don shi ne ake son ku ga juna tun da fari bisa me kuka tsaye da bisa me kuka ta yi eh, kuma bai kai a yi wani bincike ba ta zo da kaza ko tana eh, samun salar kaza mhm. kai bisa mi je ka ɗoka bisa wannan in abu guda ya rage ana iya a hukumtar da kai wato a kama mata hakinta eh, ta kowane fanni amma an fi son a yi shi cikin lalama ga abin da na ɗoka ga abin da na yi kuma in baka da ne in baka da ne kana ka ga mata wance wallahi wanga hakinki ne yau dai bani da shi amma na ɗauka miki alwashi yana nan bisa na lokaci kaza za ni baki shi bai kai bai ayi wani tangar a jikin wani faske an gaje ne kai shi aka ce baki shi ke yanke wuya kin gane ko za ni ba ku gurguje tarihin Anas ibn Malik radiyallahu anhu wani sahabi ne na manzo Allah shi yana ɗan yaro kamar shekara goma sha ɗaya ya fara ba da ilimi ma na shari'a na durwa na justice mhm. shi Anas ibn Malik kin malikin uban shi ya yi almi bai bi ƙa'idodin da addini suka ce ba kamar ya je ya sadu da yarinya amma akwai wani makusancin ta wurin tsaye da duka wannan eh, na ɗauki kaza na ɗauki nauyin kaza ni ma na ɗauki kaza na ɗauki nauyin kaza bai yi wannan ba sai kullum mai almi kullum aka kawo shi mata gida sai bayan ta zo gidan shi bayan ta zo gidan shi ladda za suna da ita sai buɗe mayahi sai ga ba ta da tana da muni kamar ba ta mishi mm. kamar ba ta ba ta gamsashe shi ba eh, ba ta birge shi ba mm-hmm. to sai ya so ya ki sunna da ita ya ce mata to shi yanzu eh, za ya tahiya amma zan mata shi take ga abinci kaza ga magazan kaza ga kaza ga kaza ga kaza bai san lokacin da sun tunda su suna bulagon neman ilimi ya ce za ta amma bai san lokacin za ku ma in kina da ɗancin ki wajen uwanki in kina da bukatar kaza na ga ma ɗan uwana wane ya baki kaza ya baki kaza kina da hakkin kaza kina da hakkin ki huta ki zai ziyara ke dai duka dai ya so ya mata dare sai ta mishi kuka cikin dare ta ce mishi kai kai ban Allah ka huddo ni daga cikin ma'aihwana ka huddo ni daga cikin son da suke so na baka bar ni ba suka so ni na so su kai baka yi unhani da ni ba kuma baka bar ni na yi unhani da rayuwata ba shi in na kai ƙara wajen Allah ya zaka ce da ni to su sahabbai da ma janaman aka musu in aka ce za a kai kara wajen annabi ko za a kai kara wajen Allah tsoro suke yi sai ya yi ta ce mata ba wasa ne nake muta ya ba wuri gida ta suka shiga aka samu aka sunna sai ta yi shi kan ya dawo aka ci wansu ruwaya suka ce ya shekara tara wansu suka ce ya shekara goma sha ɗaya Allahu a'alam don da ya zo an samu mishi yaro ana ci mishi anas su laraba anas ibn malik malik ibn anas haka ne kamar daga nan ne kake ganin eh, linye kamar mm. eh, zura'a mm-hmm. don da ya zo sai tar da generation kin shi abokan shi masu game hulhula da kuma ga suna zo ga yaro can yana ba da ilimi in yanzu ki je maka kici a gwada wanda suka sani mm-hmm. malaman can in kici su gwada miki ina ne makanta anas ta yi zama ana gwada miki mm-hmm. yana ba da ilimi ilimin da ta yi buɗa bai samu ba abin ya bashi shawa yana ne yana ke daidai har yaro da ya ƙara kuri ya ce za bin shi can gidan shi za zama ya rika mishi eh, hidima ya mishi ayyuka saboda ya samu ilimi mm. yaro ce babu laihi amma umman mata ta yara ya ce mamaka kai na nan ne ce eh mamaka mi sunan ta gwan ce eh, eh ana na ana sai ya ce kai mi sunan ka ya ce shi suna ne anis to sai fara jin kamar su lalashi ce mm. irin shi ne ya ce eh, baban ka ya ce a shi bai san baban shi ba amma ana ce mishi malik uwan nan taka tana da eh ya ce ai cin zamu tunda zama tare da tun zamu zama inda zama waje na zakai sai aka ɗauko kullokin gidan shi ana taya ana taya ana taya sai gashi cikin gidan shi mamma mamma to ki gani ga wani ɗalibi za ya zama nan tare da mu in kin yarda amma eh, za ya zama nan saboda ya samu ilimi ta ce bari yanzu in ga wanga ɗalibi da za ya zama nan tare da mu ko da ta huto mata shi ce mijinta ne ga yaro tsaka ga ita ga mijin sai kuka sai kuka sai Allah turo ta aya cikin wannan lokacin yace asa an takarhu shay'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an fa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun sai Allah turo ga aya ce eh, mahi yawancin abu kuna tsantsanan abu amma alherin kuna a ciki kuma mahi yawancin kuna son abu kamar ku mutu shi kuma babu alheri a ciki Allah sai san amma ku ba ku sani ba to kin gani rashin ba ta hakkinta ne ya so ta kinnan ya so ya musu asarar wanga abu kenan Allah ya mishi hukunci kuma shi da kan sha makan shi hukunci tunda sai da duk usana ne mata ta gahorce shi ta gahorce shi kaza kaza don kin gani shine ake son eh, hakkin mutum ko da na so ne ko da ka mishi murmushi ne ka sabke shi in dai ma'aurata ne cilas ne sai ka bashi shi in baka bashi shi ba akwai hanyoyi wanda addini ya tsara ana iya kawo shi wannan kin eh wannan ko da a murtsa zaka kai dariya ne kamar ta soyayya baki ga ta bai da aka ce za a kai ƙara shushin mm-hmm, Allah mm-hmm, zama ya mm-hmm. ce a ah, baya wasa ne nake miki mata ta mu ta yi haka shi kenan yi shi gidan mata murmushi deja ta ji daɗi ya maida ta mace to shi ne ake cewa kamar haƙoƙi na ame madan wannan haƙoƙi cilas eh, eh, ne cilas ne sakare na abin da ake cewa sakare wannan rantsatsun abubuwan <laughs> wanda suke ta duk inda ka bi ka hutu suna nan ba su tsoha kuma ba su wasuwa dole sai an kamo mata ta. to kin ji abin yadda yake mm-hmm. to mun mm. gode sosai mm. ustaza in mun dawo bangaren naku reverend baraji a bangaren addinin kirista miye hukuncin da ya kasance ga namiji wanda ya ki cika alkawalin shi na zamantakewar aure to mu muna da malamai akwai kuma waɗanga mutane waɗanda aka ce sun zama wakilansu mm-hmm. akwai matakai dabar ana iya a kai wannan wajen wakilai ana iya a kai wannan wajen iyaye ana iya a kai wannan kuma wajen malamai malamai sun iya su kira su su yi musu magana su ji yadda abun yake ciki tunda so da dama abin da ke kawo rikici shine in ka saurari mutum guda kai yanka daga nan a'a ya kamata ka saurari su su duka biyu nan kuma a haɗa su su duka biyu lokacin na a ce maimaita abin da kun ka haɗi maimaita abin da ƙaƙana ƙaƙana wanda bai da gaskiya za a gane tunda in ta gaya muku ga mijin zamani an ka ce ta maimaita ta gaza maimaitawa kenan akwai karya ciki in kuma ta maimaita aka dibi mijin kaka na gaza magana kenan gaskiya ne abin da ya faru amma mu gare mu krista babu zancen a ce a kashe arme babu kashen arme sai in mutum kuma ya yi rashin biyayya ga magana Allah na sani cikin bibil akwai inda almasihu ya ce ah, mutane na suka azamai tambaya mm-hmm. ah, annabi musa ya ba da izini a ba da takardar saki sai ya ce wannan don saboda taurin zuciyar ku ce yahudawa abun ne ya kai mishi karo ya ce to ana iya a ba da wannan ya ce amma can harko ba ba haka yake ba daga wurin allah ba haka yake ba sa'an ya ce kuma idan wannan abun ya faru sai inda an ka kama mace da wani tana da aure an kama ta ta yi zina da wani wannan kuma suna iya su raba amma mu gare mu bibil aka ce kowa shi zamna haka nan in ba ku iya gafarta ma juna kowa shi zamna haka nan kenan ba za ka ta kabi wata ba ita ma ba za ta ta kenan mi zai faru dole ne su komo su yi sulhu tunda abin da Allah yake so shine sulhu zaman lahiya ta wurin haka za su kula da ƴaƴansu ta wurin haka kuma albarka Allah za ta komo musu ga yadda nake hudu. To madalla ina ganin cama dai lokacin da ya rage muna bai yi saura mai yawa ba. Abdu dan malam kuna sauraron mu. Ina sauraron ku hawa. Aha to kai murhe shirin muna so mu ji kaman ana ku shawara. Me kuke ganin ya kamata a ce shi magidanci yayi ya tsaida don ya zamanto cewa ya kyautata ma yallan shi an samu zaman salama na zamantakewa tsakaninsu da yallan shi. abinda eh, abin magidanci ya kamata da yi don mhm. a samu zama eh, mai kyau da shi da iyalan shi mhm. na farko dai akwai bin dokokin addini bayan cin wannan akwai zamantakewa ƙara mhm. karfafa zamantakewa da shi da iyalin shi kuma bancin wannan akwai haƙuri haƙuri yana daga cikin abubuwa wanda magidanci ya rataya bisa wuyan shi. Eh, bancin haƙuri kuma muna ganin yadda rediyon barage ya ce kullum matsala take kunnuwa a nemi sulhu ko sasantawa tsakanin ma'aurata wannan yana daga cikin hanyoyi awanda za su ba eh, ma'aurata dama a yi zama na girma da arziki zama wanda al'umma za ta cin amfanin. To Madalla Abdu mun gode kwarai da gaske. Eh, in mun zo bangaren naku cewa da Ustaz Ahmadu mene ne kuke ganin cewa idan kamar ma'auratan sun tsaida, sun kiyaye za a samu zaman salama a tsakankaninsu. su. Allah ce cikin aya da ta tabbatar da almi tsakanin namiji da mace ya ce wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika alayati liqaumin yatafakkarun Allah ce cikin ga aya ta alqur'ani wadda ita ce ta tsaye da almi Allah ya ce daga cikin eh, alamin shi shi Allah kamar abin da ya so gare mu ko ko ya kirkiro mu saboda shi ya kirkiro mana mata daga jikinmu inda an san hawa daga cikin adamu ta fita litaskunu ilaha don ku rayu da su cikin biyayya cikin ta juna cikin ba ta hakkinta an so ma annabi ya ce wannan farantas ce zan buɗe annabi ya ce ma inda ya iya yadda za yi matar shi gatta taka rana wallahi da yayi ya ɗauke ta bisa abin nan dukan su matan shi ya ɗauke su gasa taka rana kenan eh, eh, eh, duk abin da za ka yi ya zama zamanto ka ta sallama lahiya lau tana jin daɗi tana walwala wannan ne musababin almi ne dalilin almi dangance da ga aya waje ala bainakum mawaddatan wa rahama sai Allah ce kuma ya sa tsakaninku ya giya ta biciye kamar tausan juna da biyayya da juna da son juna abin da ake cewa affection ka ba ta soyayya ka eh ka son ta ka rika da mata wance kina da kyawu wallahi kina birge ni ban gaji ban ki ma in kita ta yawa wajen aiki ina kallon ki wannan wannan aya ta ta kawo cikin wannan waje ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma da misericord kamar misericord abin da ake cewa kamar eh, eh, eh, tausayawa kana tausaya mata tana tausaya maka gakkiyar duk ko da ba ta faɗa maka ba ya zamanto abin da ta saba ci in nono ne ɗanye take sha ya zamanto ya yi manki a ka yarda don shi ne ake cewa cikin eh, jargon kin yan uwanmu eh, kirista suke cewa Euh, euh, vous êtes liés pour les meilleurs et pour le mhm. donc ne ga aya take ni kenan ba a hana mu ba ma dindindin shi dindindin wannan wannan abu ne wanda yake deja an kare da shi mhm. na kyautata ma juna yanzu to ko babu hushi babu tsawa babu babu kaza babu kaza a'a sai ta an san ba a rayuwa ba amma ya to kak ku yarda tsakaninku bale ma in akwai yara sai intardi mhm. tardi ne addinin musulunci ya yi hani in ma akwai yara ya zamanto kuna wada da juna gabansu ko kana mata katsawa ko kana duk wannan abubuwan da suke babu su cikin almi sa ake zamanto muwaddatan wa rahama kamar eh, yadda Allah ya zana shi fulle mayar fulle pir to mun gode eh reveran baraje kaman a naku bangare mice ce shawarar ku don ya zamanta cewa an samu zaman salama an samu kyautatawa tsakanin ma'aurata a cikin zamantakewar aure abu na farko shine mu sani magana Allah mu ta ce muna bibil wanda ya kima ta shi kan shekiya amma in ka so matarka kamar ka so kanka kenan yadda ka san kaka tattalin kanka mhm. ya kamata kai tattalin matarka haka nan yanzu abin da zai taimaka shine in kuna da matsala ku kawo ta gaban Allah cikin addu'a eh babu abin da ya karin Allah sa'annan in matsala ta yi kyamari da sauransu akwai shugabanni waɗanda suka iya su taimake ku akan wannan in dai matsala tana nan cikin gida to ba ta yi karhin Allah ba kuma na tabbata in kun yi biyayya da magana Allah in ku duka bai kuna son ku yi abin da Allah yake so to za ku ga kun guje mu abubuwa da yawa to madalla to madalla masu sauran ina ganin cewa duka duka duk anan muka zo karshen muhawarar ta studio kalungu ta yi wadda ta yi tsokaci a kan zamantakewar aure miye kamata a yi don ya zamanto cewa an samu kyautatawa tsakanin wato ma'aurata an samu kyakkyawan mu'amala a cikin zamantakewar aure nauyin da ya rataya kan ma'aurata shine maudu'in da muka tattauna a kan shi a cikin wannan muhawarar tare da bakin namu inda muka kasance tare da reveren baraje jargo wanda yake a cikin kungiyar malamai da kuma kristoci ta kasar Nijar cewa da Sedir da kuma ustazu Mustafa Ahmadu shi kuma wanda ya kasance a cikin kungiyar malamai addinin Islama ta na kasar Nijar a can kan layi kun saurare mu tare wato da Malam Abdu dan Malam tare da taimakon Amina muka saurari wannan shirin ni Hawa Usman nake fatan ya gamsar da ku sai wani lokaci insha Allah.